DW lafiya jari. Kasashen yammacin Afirka musamman ma Najeriya da Nijar Kamaru da Chadi na fuskantar matsanancin sanyi da aka daɗe ba a gani ba. A ƙoƙarin magance wannan matsala ta sanyi sai al'umma ke amfani da garwashin wuta domin ɗumama jiki wanda likitoci suka ce na da illa ga lafiyarsu. Shi wannan hayaƙin da garwashi ke fitarwa akwai wasu sinadarai so yana iya sa mutum ya shaƙe shi har ya kai yana iya shafan zuciyan shi yadda take bugawa kaga kawai mutum ana nan kawai sai aga kawai ya faɗi wasu in babu kowa kusa har yana zama sanadiyan rayuwansu To sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin wanda ni binta Aliyu Zurmi na shirya zan kuma gabatar. shekarar dai sanyi ya zo da bazata idan aka yi la'akari da cewar wasu garuruwa a arewacin Najeriya da ba su san sanyi ba to a bana kan sun ji shi sosai alal misali jihar sokoto da kowa ya santa da zafi sai gashi abu na sanyi ya hana jama'a walwala a jamhuriyar nijar ma a wannan shekarar har da dusar kankara aka samu a wani mataki na kare kai daga sanyi sai jama'a ke shiga da garwashin wuta cikin ɗaki to sai dai likitoci na gargaɗi don illolin da ke tattare da yin hakan kamar yadda dr habibullah adamu da ke zama likita kuma malami a sashen ko koyar da aikin likitanci da ke jami'ar usman dan fodiyo a sokoto ke cewa shi wannan hayakin da garwashi ke fitarwa akwai wasu sinadarai da suke fitowa daga cikin shi waɗanda yake suna da illa ga lahiyan mutum inda ma ya fi illa shi ne ka kama hayaki na murhu na waje kowa ya san cewa hayaki ne don haka nan babu wanda zai tsaya kusa da shi ya ta shaƙa don haka nan illan da zai ma mutane bai da yawa saboda kowa na kauce mishi to amma hayaki na garwashi akwai wani irin iska da ake ce ma carbon monoxide carbon monoxide yana da illa kwarai yana da illa ga lafiyan mutum kuma shi illan shi ma shi ne ba a ganin shi inda irin na hayaki ne wanda ake gani kaga ana iya kauce mishi so yana iya sa mutum ya shaƙe shi har ya kai yawan da zai cika jinin shi har ya shahi lahiyan jikin shi yana iya shafan zuciyan shi yadda take bugawa da sauransu yana cikin abubuwan da za ka ga kawai mutum ana nan kawai sai a ga kawai ya faɗi wasu in babu kowa ya kusa har yana zama sanadiyan rayuwansu kamar irin hayakin da shi kan sa ko janareto kaga an ce ba a son a kunna janareto cikin ɗakin da ake ciki saboda yana hidda irin wannan hayakin shi kuma wannan hayakin guba ne to likita mun ji illar da shiga da garwashin wuta ɗaki ke yi ga lafiya ko baya ga wannan sinadarin da ake samu a sanadiyar yin haka ko akwai wasu sinadaran da ke fita daga garwashi da masu sauraro ya kamata su sani ko kuma wasu sinadarai da ke bin wannan iskan da ke tashi wanda yake kuma su ma suna iya jawo ma irin su huhu da hanyar da iska ke shiga kamar suna zama abin da ake cewa da turanci irritant kamar ko kaikayi hakan ga ko wani abu a sashen huhun mutum da kuma inda iska ke bi wanda yake yana iya sa wasu sanadarai daga cikin huhu su hito wanda yake shi ma yana iya jawo ma mutum illa har ya sa ya zanka kamuwa da ire-iren ciwon da ke iya sa mura da sauransu. Ganin yadda sanyin ke shiga jiki musamman ma ga yara akwai buƙatar ɗaukar matakai na ganin an kare kai daga sanyin. Sai dai likita na mai ƙara jaddada muhimmancin yin haka a waje kamar yadda yake cewa. Saboda lokacin sanyi ne dumama jiki yana da amfani kwarai. To amma kuma duk yanda za a yi shi ya kamata a ce an yi shi a tsaftataccen yanayi yanda yake ba zai cuta mutum ba. Idan mutum dole sai ya ji wuta to gare ya yi shi a waje. inda yake iska na bugawa yawan iskan da zai shaƙa da ke hitowa daga cikin wannan hayakin ya ragu kwarai saboda da hayakin ya taso iska zai buga shi shi kuma dama ba hayakin ne yake so ba domin ne yake so amma in a cikin ɗaki ne to ga ra'ayi amfani da irin na'urorin ga yanzu ake yi na ɗumama ɗaki wanda yake ana iya haɗawa da lantarki to kaga su wa'annan ba su da wannan matsalan to yahi saboda ko baya ga illan shakon wannan hayakin kaga yanzu lokacin akwai yara gida akwai abin nan ko dan takarda ya faɗo cikin garoshin nan gobara na iya tashi wanda yake shi ma babban matsala ne gobara da yawa da kan faru a wanga lokacin in ka bincika wasu za ga cewa daga sanadiyan dumama ɗaki ne abin ganke tashi to gara in za a yi shi inda cikin ɗaki ne a yi da wannan na'urar da ke dumama ɗaki yahi kamar yadda aka sani shi jiki daga sanyi har zafi ana son shi kada ran kada han wato kar yawa kuma kar yayi kaɗan mu mu'awiya abubakar sadiq ya tambayi likita habibullah adamu mahimmancin ɗumama jiki a wannan lokaci na hunturu likita kayan maganar akwai wato alfanu ga dumama jiki musamman wannan lokaci da ake fama da yanayin sayan hunturu dinnan misali eh, waɗanne irin amfani ne kila ke tattare da dumama jiki kaga shi dumama jiki saboda na ɗaya dai kowa ya san cewa jini na zagayawa cikin jikin mutum to shi kuma jini cikin jijiyoyi yake tafiya to jijiyoyin ga kuma akwai abubuwan da ke iya sa ko su buɗe ko su matsi idan suka buɗe <clears throat> jini zai fi wucewa da kyau in kuma suka matsi yanda jini zai gudana a cikin jikin mutum yana ragewa kuma sannan yana iya sa um, da ke cikinsu ya ƙara yawa to dumama jiki na sa jijiyoyin jini su ƙara sakewa su buɗe yadda yake jini zai kai ma duk sassan jiki lahiya lau ba tare da wani matsala ba sannan kuma shi kanshi jin kwanciyar hankali da daɗin cewa ɗari bai kawo mutum ba duk wanda ɗari ya kama shi ko aikin ka za ka ba ka iya yin shi da kyau yanda ya kamata amma da zama an ce ka samu dumama jikinka to saboda jijiyoyinka sun sake jini na isa ga duk sassan jikinka yanda ya kamata to yana cikin amfanin dumama jiki ya ta cewa shi dama jiki cells ɗin jikin mutum akwai yanayi wanda yake ake ce kamar optimal wanda shi aka hiso bai yi yawa ba bai yi kaɗan ba in zafi ya yawa matsala ne in san ya yawa matsala ne so ɗumama jikin nan na iya sa a samu wannan gwargwadon da ake bukata wanda yake ta haka ne jiki ya fi yin amfani da kyau da kyau To baya ga cututtukan da ake samu daga shakar wasu sinadarai a matakin kare kai daga sanyi har wa yau masana lafiya sun tabbatar da cewa sanyi kan haifar da wasu cututtuka da dama da suka hada da fashewa da kuma tsagewar kafa dr jamila muhammad da ke zama likitar fata ta bayyana matakan da za a kare kai daga duk wata cuta da ta shafi fata ita fata gaskiya tana buƙatar kula sosai mutum yana buƙatar ya sha ruwa da yawa saboda in baya shan ruwa sosai fata za ta ƙara bushewa wanka ma ba a son mutum ya yi wanka da ruwa masu zafi sosai kuma ya daɗe yana wanka da su don wankan nan zai ƙara busar da fata akwai magunguna musamman waɗanda suke kula da irin wannan irin su salicylic acid su lactic acid su glycolic acid waɗannan amfanin su dama suna cire kowane irin faso ne ma daga ƙarshe likita na mai bada wannan shawarar ga al'umma yato eh hanyoyin da za a yi magana kenan daki-daki ne a cikin gida da kuma a waje a cikin gida a man kaga abin ga na dumama daki na lantarki inda hali a yi shi wanka in za a yi ya cewa sai da ruwan abin ga ruwan zafi ba da ruwan sanyi ba sannan da an yi wanka a shafa mai da kyau sannan kuma a sa kayan sanyi duk a rufe jiki har socks saboda kaga yan mutum na gida ko ta kasan daki hakan ga kaman ga fulo ko tile ne sanyi na iya shiga so duk kayan sanyi akwai su kala kala gwargwadon karhin mutum a biɗo su a sa sannan in za a hita in son samu ne a je cikin abin hawa saboda mashin ba kowa ke iya hawan shi ba amma in har zai an hau mashin to a yi shiri tunda kana ganin ko su masu aikin kabu-kabu da shirin su suke wani ko huskan shi baka gani saboda ya riga ya shirya ma abin gan don haka ne yana da kyau duk a kare jiki duk inda aka san sanyi na iya shiga to a kokari a sa kayan da za su rihe wurin nan sannan in an je can wurin aiki ma gwargwadon hali a yi zamanta cewa inda za a yi aikin akwai ɗumi. Yanzu haka dai hukumar binciken yanayi a Najeriya ta bakin daraktanta Farfesa Sani Abubakar Mashi ta ce akwai yiwuwar karuwan sanyin da ake fuskanta a ƙasar nan gaba. sauraro da haka shirin namu na wannan lokacin ya kammala tare da fatan waɗanda aka yi shirin domin su sun ilmanta. A madadin sauran 'yan uwa abokan aiki musamman ma wakilinmu da ke Sokoto Muawiya Abubakar Sadiq. Ni da na shirya na kuma gabatar Binta Aliyu Zurmi ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na gidan rediyon DW.